kika ci gaba da magana kika ce tak zan sake yi damar ta baki taɓa yi ba me kai ki shiga harkar gwamnati har ki shiga gurin ma'aikatu har ki ba da approval na filin da ya kamata a yi makaranta da shi ki ɗauka ki ba wani individual ni rayya mana matar abm fas ledan alfawa rayya you have crossed the line daga yau kada ki sake shiga wani lamari na gwamnati sai da izini na kin ji na gaya miki ni wallahi gidanmu zan tafi kinga ga hanya na nan ta ɗebo kaya nan ta fita kawai ma da zai Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 On Demand, ku yi rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp